wanda don iska ne ne ni ne waye kai waye ubanka a Najeriya yaron alhaji ne yaro alhaji eh. yaro alhaji eh. yaro alhaji yaro alhaji wanne ke nan babban to ai yaushe gari ya waye alhaji kuma ya ce a daina bude kofa sai sai sha biyu yayi kai mai gari kakkai da mu ni da gidan ubana ni da gidan ubana to gidan ubanka amma ubanka ya ce ka bude ko ba ji me gadi kakkare na mu za mu samu sa kai ni da gidan ubana za ka zo kare na mu wayo to gaskiya mu ka san buzu buzu akwai alkawari alhaji ya ce duk wanda ya fito kara bude sai shan to kuma kaga ko shi ne ya fita ban budewa sai shan kai ne mu ko kan da shi gida ni wallahi ban gane ka ba ban gane ka ba yaron alhaji dan mai gidan ne ni don mai gidan yi don mai gidan to kaga gaskiya ka san saboda shani tsaro ko ba ka ba kai mun kukan kare mu ji ko ko ko ko ko dawalar nan akwai kare a gidan nan ni da gidan uban na sai na kukan kare eh kai kukan kare mu ji to zan koma fa wallahi bacci nake ji to ba damuwa kai wannan karya ne billahi lalli ba kare ba ne karya ne kai ma kai ma karya kake yi wallahi buɗe min gidan nan da ni dan alhaji ne bani ka godan waye kai ne ka ci uban ka wallahi ni ne gidan uban na kake zagi na eh kai ma ka ci uban ka ban wa wallahi aiki da ke yi mu ba aiki mu ki wannan ba kaga kana son buɗe i eh. to yi kukan mage ka san mage na san mage to magen ka yi kukan mage yanzu ba ka sa ni na kukan kare kuma kake son kare kukan mage to ba sai ka kwana nan ban ba za ka yi ba yanzu dole amma ka tabbata da na kukan mage za ka bude muku eh za bude muku ka tabbata eh wannan menene ne abin da kace in yi nake fa wannan ba mage ba ne wallahi ka ji dan iska billahi billahi lazi ban budewa me gadi me me me ka sa ni kukan kare ne da gidan ubana nayi ka sa ni kuka magin da gidan ba na ran in na shiga gidan nan da ka bar gidan nan a yau <laughs> kai billahi lazim gaya maka buzuwa kai alkawari in da mun ce za mu yi abu sai mun yi to ya Allah kada ni uba gidan ubana Alhaji ya ce kan lokacin da zai shiga kan lokacin da na gara ma Alhaji ya ce kan bu da kan mu yadda na fara aiki jiya ma kifi mun ce da Alhaji wallahi me gari maka ka bude mun kofa kaga yi kukan doki kawai kai ya kukan doki ka ji kulli ko ka ji kulli amma duk na kukan doki za ka buɗe mu da eh, eh zan buɗe tunda kace buzu kuna da eh zan ka tabbata eh zan buɗe eh, iska ne wallahi Kai, billahi Allah gidan nan yau ba mai shiga. duk wanda ka ga ya zo to sai dai ya shiga da magariba in alaji ya dawo wallahi ban budewa me gadi ce mu ka muka bude mu kwakwalwa sai kai tai sai kai tai me gadi me gadi ban budewa wallahi me gadi So, now I can see. wani kayan gaba da ne zan a san rayuwar Legas na jade na ban jima ba da zuwa daga Legas to mahaifin nawa ne ya tara kuɗi ne na fita hankali ba a sakar mana kuɗi na tambaye shi abin kuɗin kacewa ya ce a shi ne ciro a haɗa wannan abin nan samu cewa to ga mu yana Legas wani sai hankali wallahi ba ni miliyan da zuwa da Legas ta da awa da duba kayan duk sababbi ne ba an ba ka an da ma wa wannan duba an sayi su gaba ɗaya kayayyakin da aka sayi fa miliyan goma sha kuma kai ka tana kai ma ka san yadda abu yake ah, ko za a kawo rasit din ina dama na mafi ne na dan wawuro zan sai da kuma kana magana da su kawai abinda za a yi kawai in baka ɗari biyar kan kan in ba wa ko sababi ne ba ka su mahaifin ka tun kawai gaske ba na sai sai gaske amma ga launin kai ma kai ma kai rizin ba to na kara na duba ta yanzu abin da za a yi kawai ka sayi wannan abu a naira miliyan ɗaya na bar ma ita a naira miliyan ɗaya ta goma to to na kwana ba ya aka fito da kayan nan wallahi ruwan da aka yi nan ne shi jiya shi ne na ɗan kira wannan ba ga sun dan jiki wani kira shi abin da kake abin da kake sani ah, ya ya haka eh ruwan din ne wallahi baban na ce kaga na ban fahimce ka ba wani zubin sai ka yi abin kirki wani zubin kuma sai ka yi na siya ya ce siya kan eh, ka siya eh, kai ko kisa na tun da ka dawo hankali na kasa kwanciya da kai yanzu dan uban ka kayan nan miliyan arba'in da ɗaya na siyo su amma da yake dan iska ne kai ka zo ka sallama min ai kai ni barawan ba kaga akwai mabugi yin samu kai wallahi ka ci uba wallahi kai wallahi ni sai dai yawan yara ka duba guda ɗaya babu na kirki shi wancan ina fama da shi akan ya aure yaƙi ku kuma kun zo kun tattara min kayan da na mallaka domin ƙara bunƙasa jari kun zo za ku siyar da su wallahi na zance aikin da gaske yake har zance ko addu'a ta ce ta fara ansuwa ya ga ruwa zai taba ya fito da su a yi siyar da su zai yi kai